خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya bai halicce su da karya ko wasa ba Lallai a cikin wannan halittar akwai dalili a bayyane akan ikon Allah ga muminai domin sune masu kafa hujja da halittar Allah akan mahalicci madaukakin sarki amma kafirai kuwa to suna wucewa ta kan ayoyin Allah a cikin sansani da halittu ba tare da sun janyo hankalinsu zuwa ga girman Allah mahalicci da ikonsa ba.